أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت كنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير منوة رمضان شكرا دبوتها da dari hudu da talatin da tara hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina da daidai da shekara dubu biyu da goma sha mai miladiya a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da arba'in aya ta ɗari da arba'in da biyar kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da arba'in da shida inda ubangiji ta ala ke cewa allazina atina humul kitaba ya'rifunahu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina atai na humul kitaba, don da masu littafi su ne Yahudu da Nasara, da arifunahu sun gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama ya arifuna abna'ahum kamar da suke gane ‘ya'yansu na cikinsu don sun gansu a cikin yara. Wa inna fariqan minhum zai tabbata wasu daga cikinsu malamansu da shugabanninsu da ya kusumun alhaɓa suna ɓoye gaskiya wa hum ya'lamun alhalin sun san gaskiya ne suna ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhalin sun sani a nan ubangiji ta Ala yana yi yahudu da nasara ne suka yi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba shine manzon da Allah yake zai aiko a ƙarshen zamani ba tare da cewa sun karanta a cikin attaura su yahudawa irin siffofin da wannan manzon zai zo da su su ma nasara sun karanta a cikin injila wanda daga zuwan manzala ta sun gane cewa shi ne manzon da Allah ta'ala ya ba su labarin zai aiko a cikin littattafansu amma saboda ba a cikin jinsinsu yake ba da suke haskaka suke taurin kai suka ƙi su yi imani da manzala ta sama suke inkarinsa suke musun cewa ba shi ba ne, alhalin sun san cewa shi ne yasa nan Allah Ta ta'ala yake cewa ai ahlul kitab yahudu da nasara sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sun gane shi yanzu dama sun san sifofi amma a kwatanta maka mutum ne kana ganinsa sai ka gane cewa shi ne wani sun gane matsala su kuma lokacin da ya ce shi annabin Allah ne kamar yadda idan sun ga 'ya'yansu suke gane su amma taurin kai shi ya hana su yi imani da hasada kasancewar manzon bai fito a tare da su ba bai fito a cikin jinsin su ba a cikin yahudu ba a cikin nasara sayyidina umar wata ya tambayi abdullahi bin salam abdullahi bin salam da yana addinin nasara ne yana addinin yahudu sai musulunta ya dawo addinin musulunci kamar da salman farisi ya bar addinin yahudu ya dawo addinin musulunci sai na umar yake tambayar abdullahi bin salam yake ka a tarifu muhammadin kama tarifu wanda dan wannan ayan